ka raba yanzu cewa ne za ka raba yanzu kai magana nake maka ba na so ta mace kai ba na so ka so ta mana ba na so azalimin banza kai ba ka ba me yasa kake zalunci kashe ta zan kashe ta to kashe ta za ka iya kashe ta za ka iya ka kashe mu gani kashe ta tunda kai kai ne Allah kashe ta na kawo kaina ina ka kawo kanka kai ina ka kawo kanka maganar ke maka ina duba nace ina ka kawo kanka Allah Allah gafarta malam na na ka fada musu sunana ni na ni fa na mace sunana na rude kai ka ruda ni ina na ruda ka na rude na rude na rude na rude yahu Allah ne ruda ka ka ka jama'a yahu Allah ne ruda ka ba ka Allah ne ruda ka ba ni na ruda ba ni na ruda ka ba zalimi kai yi mishi a gaba na kake azab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 da na rayuwa haɗe da magunguna na addinin musulunci shin aljanu ne suke damun ka ko kuwa wata larura ce kai kuma wace irin matsala ce maza mino kano tv yi subscribing sannan ka danna ƙararrawa don sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora aminu kano tv aminu kano tv aminu kano tv ko baka sani ba a rika ji hasani ka zo ka wa bai baiwa Allah ba ka ji tsoron Allah musulmi da kai ko ba musulmi bane ba kai na hana ta sallah to me yasa ka hana ta azumi me yasa na hana ta aure me yasa to saboda abin da yasa shi shi nake saboda tadda mu aka yi wai tadda ku ita nan ai na tadda ku nan nan nan nan nan gida eh. nan za ka rike mata wani irin nan nan gida ba ta kai mun bayani ba nan gida to yanzu yaya ba ka ba rabu da ita ba karya kake karya kake karya ka ah! kana gani a ah! ba magana nake maka ba <laughs> sai na bani ina ba ni nake ba ka wuya ba Allah ne yake azabtar da kai ta hannuna watan ta bakwai eh ta kashe kuɗi wani ma na ta ya kashe Eh. kai ta asibiti kuma ni kai kuma kuma waye kuma waye kuma kai ne ko magana nake ma Malam. Na'am. Ina eh, mun haka nan. Kamar yaya? Ai ba ni nake baka wuya ba, Allah ne yake baka. Eh! Ku nawa ne a jikinta? Ha? Ku nawa ne? Kai kaɗai ne kake bata wuya? To yanzu ka tuba ko baka tuba ba? Ga 'yan uwanta nan ba sa haƙuri. Eh! Magana yake maka? Ga sabuwa, ga hassatu, a ba hassatu, ga zai tafi, zai tsahare, in ba su yafe ba sai na ci gaba da azabtar da kai da izinin Allah ka wahalar da su ah. ai ba uwa lafiya ma wannan ba ta ku ce, nan Allah ya ba ku baiwa ta in ba ku yarda da abin da suka muku ba za mu hukunta su yanzu eh, in sun ba ku tsoro mu ba sa ba mu ba ku ba mu tsoro in sun tsorata ku ku to mu Allah ya dora mu akan su zamu mu hukunta su idan ba ku yarda ba za mu ci gaba da hukunta su na hukuntawar Allah ai masu karuwa ake so ba masu a ba masu karuwa ma ba wani aljini mai gamin karuwa وإذ صرفنا إليك نفرا ya الجن يستمعون القرآن فلما هدروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين yanzu idan na sallame ka ina zaka ga magana ne ce maka yanzu kai yanzu ya sunanka ka ci ai yanzu hankalinka ya dawo ga yamin sunanka yanzu ha ko har yanzu a rudan kake ha baka dawo dai bace wani wayo ko mm. wayo Allah mm. kai ga zalimi ka makale bai Allah wata bakwai suna ta shan wahala wata nawa bakwai mm. sun kashe kuɗi da yawa kai kuma in aka je wajen masu magani kai ina kake tsayawa duk mai neman malam ko tattaunawa ko mai matsalar aljani sai ya nemi malam ta wannan lambar waya kamar haka 081 44 61 30 30 ko 080 22 99 96 91 barkanmu da dawowa ɓoyewa sai ka dawo ko ta yanzu ni man na tafi ɓoyewa za ka yi a ba ɓoyewa za ka yi ba ɓoyewa za ka yi ba boyewa za ka yi mana so ke aika boye din so ke su ƙara kira wani dawo ni kai kana jina ni fa ba na so ka tafi Allah ina son mu ta wasa da kai hmm? kai ba abokin wasan na bane a abokin wasan ka ne me yasa ka fi karfi na a ban fi karfin ka ba Allah ne ya fi karfin ka ni din wa kai wayo Allah sarki zalunci daɗi wayo Allah na zalunci malam kai saurara mu na saurara ma ka saurara mu na saurara zan yi ma na saurara mata ka saurara mata na saurara mata ni ba na son ka saurara mata na tuba na ba ka ci gaba da zalunta ta ina zalunta ka kai ba za ka ci gaba maka ihu da ƙarfi ka saurara kai Allah ni in wai ce kamar ihu eh, na tuba ni ce ma ne kamar ihu na daina na daina gaya ma ne ihu nike so A'a. amma kai yar ne ko eh. arme eh, ba na sallah ba na barin aure ba eh. na azumi ba ka azumi daga yanzu za ka yi ko ba za ka yi ba zan batta ta yi kai ba za ta ibada yanzu bari in ma wa'azi ma wa'azi eh. ba ka sallah ba ka azumi ba ka haji me addinin ka zalunci kawai kawai to ne nake dauki rayuwar ta kawai ada raba ta da mijinta ada da ina bakin cikin zamanta a nan gidan to saboda ina bakin eh raba su ka raba su ya sani zuwa ta nan a da zuwa ta yawwa ka zubo mata shi ka kashe ta eh. to yanzu fa zaka iya a za ka iya mana kun fi karfi na a ba mu fi karfin ka ba mu karfi na na tuba yanzu abin da nake so da kai na tuba ai na yadda na tuban waje zan maka ka ji tsoron Allah yanzu abin da nake ma da daɗi ko ba daɗi ya kake ji ba dadi. to yanzu ni ni kenan ni kenan wanda nake dan adam mm. ba Allah ba mm. ina ya Allah ne ya kama ka ya za ka ji yanzu in ka mutu aka Allah zai kona ka wuta Allah da zafi yanzu wannan wutar da kake ji ta Allah irin ta Allah ce amma ka so miliyan ta Allah ta fi wannan zafi ka ji tsoron Allah ka rika sallah ka daina zalunci duniyan nan za ta ƙari Allah ya halicci dan adam da aljani don mu bauta wa Allah ba don zalunci ba ba don zalunci ba ka daina zalunci ka daina ko baka daina ba ha kai are ina magana kai shiru ina kai hankalin kai nufa ne ha nazari nake nazari to akan ma na zalunci sai kai nazari mm. to yi nazarin na ce ka daina zalunci yi tunani kai ma da daɗi a zalunce ka to da daɗi a zalunce ka to me yasa kake zaluntar mutane dan Allah ka daina zalunci kaji mm. tausayi kake bani ni yanzu ba na son kora ka ba na ƙuna aljani sai in ta zama dole saboda haka ba ma buƙatar zalunci yanzu haihata haihata mina zulm ka zama ba kai ba zalunci in baka zalunci wani ba ba za a zalunce ka ba kana jira yanzu idan na ƙara zuwa na sami ka a jikin wannan baiwa Allah ne ya kamata maka Allah ne zai ma bani ba yanzu wannan ruwan da kake fitarwa yau ya za a yi ya za a yi da shi kenan to to yanzu dai gashi na maka wani wannan matas ba kai ba ita ko da kai da ita ha laka musulunta mm. kana sha'awar musulunci mm. ba tirsasa ka ne ba ha kamar yaya tirsa saka ne ko ba tirsa saka ne ba za ka musulunta da wuya a ni ina son ka musulunta don Allah ba na musulunta da mutum bisa tirsasawa addinin musulunci ya maka kai kana shawa addini za ka daina tunanin nan ba tunanin me kake ina ma magana addini ha addini ya maka ko baka sha'awa in baka sha'awa ba zan ma dole ba baka sha'awa musulunci ha to inna ma inna ma tirsasa ka kai shiga in baka sha'awa bayi bayi za ka yi ba sai ka tafi ka ci gaba da yin abinka ba a tirsasa mutum ya musulunta hakanan ba a tirsasa mutum ya zama kafiri mm. kana ji na mm. kana ji kana sha'awar musulunci ko baka sha'awa ha kana sha'awa bisa daɗin ranka ya karka daga mun magana da Allah ba tirsasa saka ne ba to daga yanzu kana son wannan wannan wutar ta daina ƙona ka kana so ta daina ƙona ma jiki a hausa fa ke maka kana son a daina ƙona ka kana so a rika ƙona ka to idan ka musulunta mm. ka daina jin zafi da wuya da raɗaɗi kana mm. ji mm. kuma za ka rika a lafiya an daina kona ka tunda ka daina zalunci ce ne a shahadu Allah ilaha Allah ilaha Allah ilaha illallahu illallahu wa ashhadu wa ashhadu anna anna muhammadan muhammadan rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ka ce na kudirce a raina na kudirce a raina babu abun bautawa babu abun bautawa da gaskiya da gaskiya sai Allah sai Allah kuma annabi Muhammadu annabi Muhammadu manzan Allah manzan Allah ne Ba wa sani Ba wa sani to daga yanzu ka zama musulmi sallar <coughs> kana jina mm. yanzu sallar azhar da ta zo ina umarta ka da maza ka tafi maka ka je kai sallah a da ba za ka iya shiga ba amma yanzu mm. yanzu mm. za ka iya shiga saboda ba abin da zai faru da kai kana ji na mm. daga yanzu ka tafi saboda haka yanzu zan umarce ka ka tafi maka tare za mu da ita a ai kai ba kai ba ita yanzu ka gane kai a jikinta na raba ku haka nake son damu magana da tambaya ita tana nan kai za ka tafi ba kai ba dawowa wannan garin ya sunan garin nan mahuta ba kai ba dawowa mahuta kana jina da abin da ka sani naka ka ɗauke ka tafi da su kaga ina ma magana ta lalama saraka ba na son in dawo in samu aljanni a jikinta duk abokananka wanda ka san suna kawo ma ziyara nan jikinta ka gaya musu na tashe ka kar an ƙara ganin wani a ciki <coughs> yanzu ba saura jikinta na ba saura jikinta a ina a gurinta sai ni kaɗai dama ba kai na tambaya ɗazu ba ya kace mu ai man ne to gaya mun ji gaya mun ji kai da waye kira mun ɗayan shi ma ya ji yadda ka ji kira mun na ce maka kana ji na waye da in kira shi kaji to sauran fa a tare ka gamu da su hmm? magana nake maka to yanzu kai zan tashe ka kai mai zalincin sannan sauran na san suna jina ko ba sa jina gaya yamin sunan daya in kira shi yanzu ‘ya'yanka ne ko matanka ne ko abokananka ne mahillata na ce biyu bi kenan ko ku kun kun haura haka kuna da yawa gaya mun ka gaya mun gaskiya ka ga yanzu ba kona ka nake yi ba ka kuma yanzu kai ka zama musulmi musulmi baya karya Ka ga imani ne ya shiga ka har ka fara mun bayani na gaskiya a ita wannan bafin nan? kana ji tana ina tana ina ke ce ko eh. ke ce bafin latana wancan dan wanci dai musulunta yanzu mm, hankuran da yaran yankan kai eh. la asma'u hadhihi luga inni asma'u lugatul arabiyya eh, قلت لك آه. أنا لا أسمع أي لغة إلا لغة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في العربية وإلا أسكت ماذا قلت إيه. ماذا قلت تكلم في الهوسة وإلا سأهرك بهذا الماء الناري أنت تسمع العربية؟ تسمع العربية؟ wannan wannan ke ya fulani ce ko? ha? yi mun magana ke wace ce? ya fulani ko? ba kin magana ba ai fulani ni za ki wa fulatanci ni kuma larabci zan yi miki ni za ki rena wayo in kin mun fulatanci in miki larabci yaran manzan Allah ke ke ga ya fulani ga miki aka ban ya fulatancin ba ki mu magana da Hausa da niki miki inyama inyama inyama inyama a ne ban ma inyama ni kike ga inyama za ki ga inyama ganin ita mata ta iya fulatanci ba ta ji da mako ta maza mun da hannu ba ta taba jin falatanci ba ita ke ba na ko ita ta faɗi gyara mata zama sosai nutsu mana ba ki nutsu ba nutsu ta ci karin wannan tarin kin jira ga miki in ci karin wannan motsin sai na kona ki ba na son wannan tarin jikinki ne na kirka walar da ita mi kan ta ki kina jina kina jina ha ina wannan dan uwan naki wanda wanda wanda wanda ya musulunta yanzu me alaka ki da shi ha yana yana yanzu tare ta da ku da ke da ita mm. tun yaushe kike magana nake miki tun yaushe kuke da ita wannan mai jikin na na daɗe kina cutar da ita mm-hmm. karewa ma ne a ƙarya ne ba mai karewa sai Allah mm-hmm. in karewa kuke ne kika ba wancan arnan ya shiga ha in karewa kuke to yanzu ce raba kuma zan yi da ita ne ko kuma me zan yi ne ne da ta ne to ni dai ba na bukata aljini a jikinta kina ji saboda haka ke da wace ke din ke ya fulani ce ko ya shi ne kika yi mun ci ɗazu ko kin yi larabci ha ba ki ba kin daga mun murya kina wani girgiza mun kai kin yi larabci rani in zaki birge ni shine ki min magana da yaran manzon Allah ina zan koya miki karatu ne abin nan ke zaki min falatanci me kike cewa da falatancin eh me kike cewa da da ba magana nake miki ba Eh? me kike cewa yanzu abin da nake so da ke ina ne gidanku da mm-hmm. ya min da sauri in tura ki ina ne ƙarya za ki min kike tunani to ga min da sauri to waɗannan in na sani waɗannan sun sani to gaya mana miji ha? ni dan wa gaya muke gaya komai na sani ne me kika dauke ni kaskantaccen bawa ne ni ma na Allah wanda bai san komai ba Allah ne kawai ban dama nake muku abin da nake muku amma ba wani